wasiya wasiya Alhaji. Tun ɗazu na haɗa abinci a dani baka fito ba ka Allah ya miki albarka Hauwa. Amma ki nemi wanda zai amfani da shi ki bayar. Ya ki kawo min shayi kawai ya ishe ni. Haba Alhaji. Me ka ci da zaka ce ba zaka ci abinci ba? Jiya da daddare ma fa haka ku kwanta baka ci komai ba. Ni kan ban san laifin da muka yi maka kake so ka hukunta mu ta hanyar ƙauracewa abincin mu ba. yanzu shayin da na ce ki kawo baki ki dafa ba kin ga kar ki zargi kanki da laifin da ban ce kin aikata mun ba kin ji ko ki je ki kawo abin da na umarce ki Haji ina son magana da kai zauna ina sauraron ki Alhaji dukkan mu a gidan nan kowa na gidan yana cikin damuwa saboda halin da kake ciki ba da da wata damuwa dai na san ba jayayya zai yi da amma maganganun da na kana ta faɗa a daren jiya ya tabbatar da lallai akwai wani abu a ƙasa idan har kin ji addu'o'in da nake yi jiya to bai kamata ma a cikin mu wannan tambayar ba in kin ji in har kin ji kukan da nake miƙa wa mahallaci na me yasa kike so ki sani to babu kawai dai idan har mun sani din za mu iya taimaka maka da addu'a da shawarwari idan za ku yi min addu'a ba dole bane sai kun ji abin da ke damuna sannan ai ba sharaɗi bane idan za ka taimaka wa mutum da addu'a sai ka ji matsalarsa alhaji dan allah ka gaya mana halin da kake kin ga ki daina magiya akan abin da kika san ba zan yi ba je ki kawo min abin da na umarce ki Nasir. Abba. Na san za ka yi mamakin kiranka da na yi na kawo ka wannan wurin. To muhimmancin magana da nake so ni da kai ne yasa na kawo ka nan. Wato Nasir ka sanya da rayuwa take. An kawo wani manzali wadda saboda wani abu da yake damuna a rayuwa. Rayuwa ka san babu yadda ba ta kasancewa. Na kawo wani manzali wadda saboda wasu matsaloli ina so in ja baya a wannan harka ta kasuwanci da na hanga na hango sai na gane cewa yayan ka bashi da nutsuwa da hankalin da zan iya ɗora shi akan harkoki na gaba da ka san shi da ta. wannan shine dalilin da ya sa na neman mu zauna da kai saboda kai nake so in dankawa ragamar komai da komai na kasuwanci na da fatan ka gani abba anya zan iya gudanar da wannan aikin ni kadai san cewa za ka iya gudanarwa shi yasa ne na nemi da kai me yasa ban nemi da wani ba da fatan ka fahimta kar ka ji komai na yadda da kai na san kuma za ka iya rigewa na gode abba kuma insha Allah zan yi iya bakin kokari na abba dama ina son ganin ka amma ban sami irin wannan dama ta da kai ba abba na fahimci kwana biyu akwai damuwa a tattare da kai kuma sai gashi yanzu maganar da ka gaya mun ta ƙara tabbatar min da haka nasir idan har kana ƙaunata kana so kuma ka ga cewa matsalar take damuna an kawar da ita addu'a kawai za ka yi ma ka ji ko ka kar ka yi bincike nasir na san za ka fuskanci ƙalubale da yawa a cikin gidan saboda daga darajarka da mahaifinku ya yi musamman ta ɓangaren usman to amma ba na so ka kula shi duk abin da zai karka saurare shi duk da dai na san cewa dama ba ka da ka ta tashi aini umma duk abin da ya yi usman zemun ba zan da ka ta tasa ba domin da ka na gaba akan gane zurfin ruwa mutumin da bai raga wa iyayensa ba me zai ma ballantana ranka ya ɓaci da jima da nauyin da aka ɗora min ta yadda zan gana sauke shi lafiya. Na ji daɗin wannan maganar taka Nasir. Allah ya maka albarka. Ubangiji Allah ya taya ka riko. Allah kuma ya tsare ka. Amin. Na gode, Umma. Allah ya ma albarka, na gode. gaskiya alhaji kai gaggawan yanke hukunci duk da na san cewa nasiru zai iya gabatar da harkokin kasuwancinka to amma me yasa kai haka ba tare da ka shawarci ni ba sannan na fuskanci a 'yan kwanakin nan kana cikin wani yanayi na damuwa wanda kusan baka so kowa ya san me kake ciki na kuma lura iyalanka sun fara tunani suna zargin kansu wala Allah akwai laifin da suka yi maka alayyabas ko kaɗan babu wanda ya mallafi a cikin iyalaina to kai ka san haka wala Allah su ba su san hakan ya zama kuma dole ka sanar da su sannan na so ka sani daga wannan lokacin gaskiya ba zan sake tambayan ka abin da yake faruwa da kai tun da lokaci ya zo da za mu fara ɓoye ma junanmu wani abu tsakanina da kai Alai Abbas, kai hakuri. Na san wannan burcin da kai yanzu ɓacin rai ne jawo shi. amma kai ma ka san ai babu wani lokaci da zai zo wanda za a ce ka'ido na ya fara samu kuma ba babu shi kawai dai a rayuwa duk matsalar ta da mutum har ya batta cikin zuciya in har kaga ta yi tsatsa wannan matsalar ta fito waje wani yana iya gani ba tare da shi ya buɗe baki ya faɗa ba ya kamata kasancewa ba ƙaramin matsala ba ce. kuma ina ƙara baka haƙuri idan lokacin da ya dace ka sani za ka sani amma yanzu dai kai haƙuri akan wannan maganar to shikenan Allah ya kyauta ba komai bane sa na tara ku anan illa fahimta da ni cewa da ku da 'ya'yanku kun sa kanku a cikin wani hali sakamakon kuna zargin cewa kun aikata min wani laifi to ko kaɗan al'amarin ba haka yake ba ku kwantar da hankalinku kun ji ku haba alhaji ai kai ma ka san abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne ta yaya za a kai hankalinka a tashe kuma a ce mu namu hankalin ya kwanta ai ba zai yiwu ba shi yasa na tara ku da muku bayani kuma duk mutumin da ya ɗauki kansa yasa a cikin wani hali ya kuka da kansa kar ya ce ni na sashi ba ruwana na tabbata muku da cewa babu wanda mu wani laifi kun ji na gaya muku alhaji ta ina hankalin mu zai kwanta bayan kai naka hankalin bai kwanta ba babu yadda za a yi mu samu nutsuwa ni je na shiga uku umma sai ka ce ni kaɗai aka haifa a garin nan gaba da mutane duk sun samun ido ni fa ba wani abin da nake yi wallahi umma ba dole a kalle ka ba dubiyan da ka mai da rayuwarka ga baki ɗaya ka fita zakka a cikin yan uwanka ka zama daban hmm? to bari ka jin gaya maka ba komai bane yake damun mahaifinku illa baƙin cikin abin da kake yi masa ni a tunani na ko duniya aka tattaro aka baka ba za ka irin wannan rayuwar ba amma dube ka yanzu aba kuma ya za a ce bakin ciki na ne yake taba ba ina kawai shi abba in kin kula ai girma ya dan fara zuwa mishi saboda haka irin rikicin nan ne na tsufa shi ki damu ta larfe min baki mutumin banza mutumin wofi ta shi ka bani guri kuma wallahi kar ka ƙara dawo min gida a cikin irin wannan yanayin ranka zai yi mummunan ɓaci ta shi ka ban guri na ce ba yi maka baki ba Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka wani makullin motar <laughs> yi kuma na wace ka tafi ga mana ina na. to shikenan mu tafi tare ne so sai ka ajiye na a kasuwa kai kuma ka wuce da mota Allah ba mara kunyin banza ni sa'an ka ne zaka ce wani mu shiga mota tare da kai ya usman dama tsarin gidan nan idan mutum ya riga ka daukan mukulli kana da ikon kwacewa kuma kana shawa na ruwana kai ni fa na ga wani tashi rashin kunya kake mu to da kani dan Allah ka dake ni takamaka mai gidan nan shi ya haife ka to ni ma shi ne ya haife ni kuma kamar yadda kake ji da iko akan motocin gidan nan ni ma haka nake da iko da su idan baka rufe min baki wallahi zan yi ƙasa da kai a wurin nan kana ji ko ni din banza da zan yi rigima da kai dan kai ne ai ba abun mamaki bane domin iyayenmu ma baka raga musu ba ni kake faɗa wannan magana ai tsayawa ya kamata kai in gane cewa kai mara kunya ne ashe mara kunyan ƙarya ne waye wannan na ce miki waye wannan ba da ke ke magana ba ina ban san shi ba ki san shi ba amma kika tsaya kai hoto tare da shi magana nake miki bakin shiru baki san shi ba kika tsaya kai hoto da shi kin san yadda aka yi na sani kin san kuɗin da na biya na sa a ɗaukar hoton ku da ba a cin amana ta kike yi magana nake miki yin shiru Buga yanke miki shiru. Na na ka sauran annan nan ba ka dina me faru ni tima. Jiba kuɗi na bayar na sa a ɗaukan mun wannan yarinyar dama amana ta take ci ka dai gani da ka. Na gani ke safiya kici ci baki daga sai me haɗa ki da wannan zaki ɗauki hoto da shi. Shi ke nan yanzu na ji. kawai cikin biyu ya zaɓi ɗaya ta zo aure ni ka kuma siya mu mutane na gaji da yin wannan an alaji aji mai da ci duk za ka yi a nemo kuɗaɗe ka sai mata motan nan a wuce gwada. <sighs> shikenan na ji zan sai mata mota amma kai shaida kai dai ka san sai na yi bige-bige zan haɗa kuɗin motan nan ko a san. to billahi lazi idan na sai miki mota na ga kin kula wani wannan kalar fatar ta sai ta canza ta dawo baka ce safiya kin ji yace ce ko zai siya miki mota idan ya kuma ganin ki da wani da abin da zai miki bazan zan kuma cewa komai babba zan raba ku ba kin je ji ko to shi kenan ina son ka zama shaida sai dai ko ne siya min mota na ko kuma kawai zai ci gaba da rayuwar shi ni na gaji shi kenan za a siya miki mota alhaji masashi ka san ba siyan dan lalubo abubuwan da za a lalubo ita kanta siyan motar ko ba ka bane mu je kawai Muhammad. Abbas ya gaya min halin da kake ciki. Duk ya gaya. Kuma ni ya kamata a ce na san komai. Maganan nan daga wajen iyalinka ne, ko kuma wajen sana'arka ne, ko kuma yara. Me ke faruwa ne? Babu wanda za ka gaya wa damuwarka wanda ya wuce ni. ni za ka gaya wa damuwarka in san abin da kake ciki. Kin faɗi gaskiya hajiya. Amma ba wani abu da yake damuna. Iyali na muna zaune lafiya da su sannan kuma harkar kasuwanci na kuma yana tafiya daidai. Duk da na san cewa ba ka rasa wata tangarɗa da za ta iya tasowa amma ba za ta wuce da wata takara ta karya ba. Kawai dai wani yanayi na tsinci na wadda wani lokaci mutum yana iya tsintar kansa ya ji baya jin daɗin komai a duniya amma na ɗan tsawon lokaci ne idan mutum ya haƙuri wannan shi ne ana haka ne dama rayuwa tana faruwa a haka mutum wani lokaci sai ji komai na bata masa rai alhali ba haka ba to yaya maganan usman yaya ibidistancin nasa ya yi sauƙi ko kuma ya ake ciki to sai dai mu ce alhamdulillah saboda ana nan ana mai addu'a kuma duk abin da aka sa addu'a a ciki Allah zai kawo saukin sa wannan haka ne to Allah ya ƙara shirya mana su ina so in gaya maka Mahmud ka daina sa damuwa a cikin zuciyarka idan abu ka ga ya dame ka to sai ka duba ka ga yan uwan Usman da Allah ya baka ai su Allah ya shirya maka su sai ka ci gaba da addu'a Allah ya shirye shi Allah ya shi na gode hajiya Ni sunana malam Zakari. gidana ina salanta wallahi alaji yau tsawon kusan ce sau hudu ana daga auren yata saboda rashin kayan daki shine mutane suka ce in kawo kuka gurinka kwallaye sa ka taimaka min ka damu yanzu a halin da ake ciki ina sauri zan je jana'iza amma gobe za ka iya zuwa ka same ni idan ya zo gobe a shigo da shi ke tsaye waje na amma zan maka albishirin zan mata kayan daki wannan ba matsala bane kaji alhamdulillah to alaji wani alfarma nake nema gurin ka to Allah daura auren yarinyar nan idan an tashi a gidanka nake so a yi domin alaji bata da wani uban da ya wuce kai ya zo ba ma ita ba ni kaina alhaji daga yau ka zama babana ba damuwa kar ka damu duk abin da ake bukatar aiwa yar za a yi mata a gidan nan ka zama shida ko da bayan raina alkawarin da ni a tabbatar da cewa an cika eh. a gode alai alzaka ah, da alai <laughs> Yau dadi tun da zubi ke jira kamun zata ma ka fita kofa mu waje. Sai gane kuma ta kofar ciki ba. Kuna san gani na kenan. Sosai ma kuwa dadi. To ya akai ayan albarka. man bikin kawon mu za a yi sati mai zuwa. To gayyata ta kuke kenan ko? Da hakan ba amma yanzu mun zo gayyata aljihun ka ne. To kar ku damu da abin da kuke bukata ku je ku samu yayan ku Nasir. In Allah ya da abin da kuke bukata za a yi kun ji. mun gode. Mun gode. Da lafiya. ya za'i wannan yaron a ce makullin durowa yana karami da shi wato yanzu ban isa da kai ba kenan ko ba zan taba gaya maka magana ka ji ba ko haba umma yanzu a ce wai wannan yaron wannan shine a ce zai dinga bani kuɗin sallama a kasuwa kwaya nawa yake gabaki ɗayansa ni kuma ba zai yi an bani amana na ɗauki makullin durowa kuɗi na baka ba domin an samu matsala ni abba zai tambaya ba kai ba shikenan wato saboda kun ga babanku ya fita shi yasa ka zo ka dira mana tijara a gida to bari tun da ba za mu gaya muku ku ji ba za mu fitan ba muku gidan idan kun gama sai mu dawo nasir tun da kai na isa da kai zan gaya maka kaji kai tafiyar ka abinka karka kula shi kaji ko shike eh karka kula shi kai kai wallahi karka taba yaron nan in ka taba shi kuma ranka zai ɓaci gaskiya dole ne a yi wa tufkan na hanci dole alhaji ya zauna yi tsakani akan al'amarin nan saboda kar karaman magana ta zo ta zama babba gaskiya dai gaskiya ka yanzu kai saboda baka da mutunci tun daga kasuwa za ka dinga nuna halinka da ɗabi'arka har ku shigo cikin gidan nan kana yi wa ƙaninka rashin mutunci ba ƙaninka bane wannan abba ni dama fa ina da wani korafi na sauraron korafin naka gaskiyar magana sai ina ganin kamar ba daidai ba ne a ce wannan yaron ne waje dinga bani kuɗin sallama a kasuwa yin hakan kamar ai raini a kaɗan jamu wannan tsarin zai aiki ne lokacin da ka samu dukiyarka sai ka ɗora wannan tsarin amma halin da ake ciki yanzu wannan dukiyar dukiyata ta ce nasir ne akan dukiyata. shi zai rika tafiyar da komai da komai shi zai rika ɗaukar kuɗi yana sallamar ka a duk lokacin da ka je kasuwa idan kuma ka ga cewa wani tsarin bai ba ka bi wani sarkin ni fa ma ina ganin wannan mitin din kawai an yi shi ne ana so a kore ni daga kasuwa kawai inda an biya ta halinka tuni ai da an dade da korarka kaga abin da nake so da kai Nasir duk wannan haurage da kaga yana yi ta banza ce ka ta daga ma hankali tsarin nan da kake kai kar ka sake ka bar shi ya hau kan dukiyar mu ya mana ta'adi yadda yake so yi abota rana ma a hakan ma ba zuwa kasuwar yake ba kuma sai na da gida ya ce dole sai na ba shi sallamarsa to daga yau sai yau idan har bai zo kasuwa ba kar ka sake ka bashi ko dani idan kuma ya ce zai maka wani abu ka sanar da ni ni zan yi maganin sa shaki ma za shi yi gobe kai wasiya wasiya yaron nan na biyu fa kuma daga ɗakin ka naga ya fito kuɗi ne a hannunsa anya ba barna yi maka ba ba damuwa ki kyale shi je yaji ya zaka ce a kyale shi bayan yayi ta'addanci wato ki yanzu kika san yana dauke dauke kina. daga lokacin da na fara sanin cewa yana ɗaukan mu kuɗi sai da cigaba da ajiye kuɗi a gurin saboda in ya zo ya samu ya ɗauka yanzu shekara biyar kenan Haji bai kamata ka ci gaba da ajiya a gurin da ka san kuma ana ɗauka ba kaga kenan sangar an sangar tashi yayi kenan ko kaɗan ba haka bane na yi haka ne ba don komai ba idan na daina ajiyewa ai waje zai fita ya ɗauki na wani idan ya ɗauki na wani a waje duk ranar da aka kama shi mai sunansa a idan duniya barawo amma yanzu daga Allah sai ni sai ke mahaifiyarsa maka sani wa zai tona mai asiri to na gwammace in shanye wannan bakin cikin in zauna haka har zuwa lokacin da Allah zai sa ya samu shirya ya daina to wannan shine hikimata Allah shirye shi gaskiya ne yanzu zan fara sa sabon takalmin fara tafiya da kai ni kuma yanzu zan sa miki ido idan da za ban sa miki dan Allah rayuwa za ta yi daɗi da wannan irin zazzafan kishin naka idan ban kishi ba ta za ki gane ta saki faɗa min yanzu me kike so wanda ban miki ba babu kamun komai amma ina son in je gida kuma gashi ban iya mota ba ke. sai ki bar motar aje ne kin yi son kin dawo sai ki dawo kamar ya uban wata nan don ma gudun da zan je zan je in nuna musu wata ne ah, to sai na ɗaki da wanda zai kai ki kuma idan kika je kwana so ki wuce kwana haba ɗan alhaji wani irin kwana ɗaya yau wata na takwas cikin garin nan ban je gida ba to idan kwana ɗaya bai miki ba kwana biyu idan kuma biyun bai miki ba haƙura za ki na samu lokaci sai ka gida koko a'a gaskiya ƙarin tafi in kwana biyu idan ka samu lokaci ma kuma gaba Alhaji wai me yake damun ka lokaci ɗaya rayuwar ka ta canza haka wani lokaci kuna bani mamakin yadda kuke damun kanku da abin da sannan su ba zai amfana muku komai ba sannan kuma ba za ku iya maganin shi ba to kuma sai mu zuba maka ido muna kallon ka a cikin hannun halin hajiya babu idan muku saka min ido ba ya za ku yi to mu dai muna roƙonka don allah ka sassauta kanka damuwan nan yanzu a ce mutum ya ƙare tsawon dare ba zai kwanta ya bacci ba sai dai ta kuka wannan kukan da kika gani nayi ni kaina ba san shi nake ba bai da na iya ni ki rabu da duk abin da ya damu zuciyar mutum har ya kasance abin nan ya fito duniya ta sani to Allah ya sauke amma dai dan Allah ka dan kwanta ko ka samu ka rintsa ka dan yi baccin ki bari kawai tunda sauran lokacin da ya rage ba yawa na bacci bari in bari kawai na sai na yi sallah asuba sannan kwanta kar in kwanta makara ba za ka makara ba ni zan ɗauki da kwallo lokacin idan an yi kiran sallah farko zan tashe ka to na tara kwanani ba don komai ba saboda ina so sanar da wani wadda zan so a ce kun san shi amma bayan raina idan allah ya ɗaure na ko da ɗaya daga cikin ku a yana rayu to kar a raba gado na sai an ɗauko takardar da ke tsake kur'ani na an karanta saboda akwai wata gaddama da nake so a warware Abu Alhaji Mahmud. Wannan wani irin magana kake? Ai Allah kaɗai shi ne son waye ga gawan fari. Kuma duk wannan zancen da kake yi, ai ya kamata ka fito ne tun kana raye ka gaya ma iyalanka komai ba sai bayan ka mutu ka bar takaddama a gidanka ba. Wannan fa kamar wasiya kake bari. Gaskiya dai da zai yi haka da ya fi kai waye. amma yanzu shikenan sai mu zauna zuciyoyinmu suna ta tunanin ba mu san menene abin da kake boyewa ba idan kuka wanta da hankalinku masu tsawon rai a cikin ku Allah zai su nuna musu al'amarin wannan shi ne abin da su su ku fahimta kenan Allah ya jishe mu alheri na ga karfe tara ta yi bari in yi sallar walha in yi sosai in kai gida hajiya ah, ba komai nasiru ne da ya kawo ni zai mai da ni gida tunda kai baka yi niyyar fita yanzu ba akwai magana da ke so bi da ke to shi ke je kai sannan. ne kuke zaune da abba tsawon shekaru kun fi kowa sanin halinsa me kike tunani zai faru bayan rasuwar abba a gidan nan ni da ke matsayi ɗaya muke dangane da wannan kullum da alhaji ya yi domin babu abin da na iya hasasuwa kai tsagas a nan wurin ko? Hmm? Hajiya biki tafi ba kenan. Na nan tukunna. Alhajin bai sako ba. Eh. Kin san shi fa da nawa bari in duba an gani to. To. Wata ilma ya manta. Ba abin da ke son gaya mu. Kakku da ku, da wannan magana da ya yi ba wani abu. faɗa dai kawai ni wallahi abin ne ya tsaya min a cikin raina kwanta da haka. ai ni da ma na san wannan baccin tun da ka ɗauki bashin shi dole ka mayar alhaji Hajiya fa tana jiran ka Alhaji! Inna lillahi wa inna Alhaji! Alhaji! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk mu haƙura da abin da Allah ya ɗoro mana. Ko yanzu manya kuna ta kuka? To su kuma yaran ya za su yi? Hmm? Allah ji kan alhaji Allah kuma ya gafarta masa a yanzu na bukatar za mu tattara hankalinmu domin mu saurari abin da wannan takarda ta kunsa kamar yadda alhaji ya bari don haka ga abin da takardar ke cewa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai ni Mahmud Wada ina yi muku wasiya da idan Allah ya karɓi raina a gaggauta kai ni kabari na kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada sannan bayan an biya basu sukan da ake bi na an karɓi wanda nake bi kafin a raba gado na a tabbata kowace mace daga cikin mata na guda biyu ta yi rantsuwa da alkur'ani mai girma cewa a gaban kotu cewa a cikin 'ya'yanta babu wanda ba nawa ba idan kuma kun samu fita a gida falillahi alhamdu bayan an warware wannan matsalar sai ku sake ɗauko takarda ta biyu tana nan a ƙarƙashin katifar gadona na sanya allah ya zama shaida a kan ku dangane da wannan wasiyatawa a kun ji abin da wannan takarda ta kunsa kuma takaddama ta kunshi magana ne akan hajiya hawa da ke hajiya babba to alhaji abbas ai wannan babban kulli ne mai wuyan kwancewa ba abin da za a yi illa dai a tafi kotu ina ga shine kadai zai warware da wannan abu to usman kai da yan uwanka kuma wuri za mu magana farko ina ba mu shawara wannan al'amarin mu ɗauke shi a matsayin sirri babu mutumin da zai mutu ya so ya bar iyalinsa a cikin irin wannan rudani ba tare da wani ɓoyayyen al'amari ba saboda haka ko mu ko ne matan alhaki duk wanda wannan al'amari ya shafe ta ta san kanta hajiya amma ga ya kamata mu ba da nan da sati biyu kowace ta je ta yi wa kanta hisabi mu dawo mu zauna domin mu warware abinmu a cikin gida ba tare da sai mun je kotu muna kuma kan mutumin siriri ba haka ne to kun dai ji abin da ya faɗa ya kamata ku je ku yi tunani mu zo mu warware wannan lamari a cikin gida cikin lumana ba tare da an samu wani ɓacin rai ba an yi shiru ko kun fi so a tafi kotun to wani tunani mutum zai akan abin da bai sani ba ba sati biyu ba ni ko shekara biyu kuka ce ba wani tunani da zan yi akan abin da ban sani ba Allah ya kai mu sati biyu kuma hajiya su sani gadon 'ya'yanku ba zai rabu ba har sai an warware wannan kullum da ke tsakanin ku biyu wannan shine gaskiyar magana hajiya kuma baki ya kamata ke kuka ba mu ya kamata mu kuka saboda a cikinmu akwai bara gurbi kuma dole sai an cire shi ya ke gani idan aka ce za a cire bara gurbin cikinmu Allah ya mana arziki duniya ta san cewa mu mun fito daga tsatsan da babanmu duniya ta san cewa mutumin kirki ne ya ke gani idan aka ce za a cire wasu daga cikinmu su ne masu yankakken baya da ranar da aka cire baragurba a cikinku daga ranar matsalar ku ta zo ƙarshe amma yaya makonin wacce baragurba ta fito daga ɓangaren ta ta matsalar daga ranar za ta fara har iya ƙarshen rayuwarta Kuma abin da nake so ga muku shi ne babu wacce alhaji ya aura tana matsayin da zawara balle tana a yi tunanin tana da wani dan a wani gida. Amma ba tambaya nake miki ba ba kuma neman sanin wani boyen al'amari na zuwi ba sama shekara talatin muna rayuwa da alhaji abu a gani. dukiyarsa ce ta zama abokiyar maganar da ba shi ba babu abin da ya kai rayuwa rashin tabbas ni yanzu har a ce akwai wata sana'a da ba zan iya ba ai sai dai rashin jari ga baki da me yasa ma'amma take kuka a idan ka ga mutum yana kuka a gidan nan ba sai ka tambaye shi dalilin da yasa yake kuka ba saboda mun yi rashin da har tsawon rayuwarmu ba za mu taɓa mantawa da shi ba zazzafan tunani akan magana da abu ya faɗi ina ganin kamar rikicin tsufa ne allah kamar ya ka fita tun da dama kiran ka ne da je ka abin ka kawai Kuma a ɗan kwai wani abu a yanayin magana da da yake amma aka raba gadon nan ni wallahi tallahi da yanzu hankali na ta kila ma ina dubai in kin gaban da ba to ban ƙara shi ya ta bane amma a ce ta Allah ne kawai ya san me nisan kwana a cikin mu amma a zuwa tsaye da mutane cak kawai